Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu are assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau lahadi 29 ga watan satumba na shekarar 2019 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Nazir a bamu kanun labarai. To jami'ai a Indonesia sun ce kusan mutane 400 ne suka mutu wasu hara 540 suka jikkata biyu bayan wata mummunar girgizar kasa wacce ma'anin girgizar kasa ya kai magnitude ya kai na 7.5. alkalin kotun gwamnatin tarayya da ke yankin washington ya yanke hukuncin kungiyar 'yan majalisu kimanin 200 na da damar a hukumance da su ci gaba da shirin kai karar shugaba donald trump To kanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar ya ta jita-jitan da ake yayatawa game da shi. Kuma so sake ɗauka wannan dama saboda karyata wani labari da babban murya labarin da ya fito na cewa wai ina tunanin barin jam'iyyar apc sai kuma makwabciyar jihar bauchi wato plateau inda zaman lafiya ya dawo a yankin da aka kashe wasu mutane mun je muna ba da hakuri ba me za a yi hausawa ne suke cewa in ka ji an baka hakuri an cuce ka sai hakuri To kuma muna da rahoto akan zaman lafiya amma wannan kara a yankin Niger Delta ne sai shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shi amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Jami'ai a Indonesia sun ce kusan mutane 400 ne suka mutu wasu kuma 540 suka jikkata biyo bayan wata mummunar girgizar ƙasa wacce a ma'aunin girgizar ƙasa ya kai 7.5 a jiya Juma'a gami da ambaliyar ruwa ta tsunami da ta afkawa birane biyu na Palu da Dongala da ke tsakiyar shiyar Sulawesi. Jami'an sun ce a yau Asabar mutane da yawa na bakin tekun Palu domin halartar taron kalankuwa a lokacin da girgizar kasar ta afku. Sakamakon haka haka igiyar ruwa mai karfi ta tafi da mutane masu yawa mai magana da yawun hukumar kula da masifu na kasar sutopu puro nugroho ya ce ambaliyar ta tsunami ta ingizo ruwa mai tafiyar kilomita 800 a cikin awa guda wanda ya ruguje gine-gine ya kara da cewa dubban gidaje da asibitoci da kasuwanni da otal-otal sun ruguje hakan kuma motsin ƙasa ya raba babbar hanyar palu wata babbar gada da ta ratsa gefen tekun shiyar sulawesi ta karye nagroho ya ce kungiyoyi masu aikin ceto sun ba zama akan aikin su indonesia dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowane fuskantar masifu a duniya sakamakon ƙasar tana yankin da ake wa lakabi da zoben wuta yankin da ke kewaye da duwatsu masu aman wuta kuma ƙasar wurin ba ta da ƙarfi sakamakon tekun pacific Matan shugabannin Afirka sun yi kira gami da fatan takwararsu ta Amurka za ta samar da sabbin hanyoyin takalar matsaloli da kuma kyakkyawar fahimtar rayuwa a Afirka a lokacin da za ta kai ziyara a shiyar mako mai zuwa. Matan shugabannin Mozambique da Namibia da nasir leon sun ba da shawarar hakan ne ga uwar gida Melania Trump lokacin da suka yi magana da muryar Amurka a yayin da aka gudanar da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 73 a New York. an shirya melania trump za ta ziyarci ghana da malawi da kenya da kuma misira ziyarar da fadar amurka ta white house ta kira da sabuwar kula da mata da jarirai a asibitoci ilimi ga yara ƙanana da kuma yin duba ga al'adu da tarihin ƙasashen afirka gami da yadda amurka ke tallafa kowace ƙasa a tafiyar da ake ta ƙoƙarin su ɗauki nauyin kawunansu. su uwar gidan ta ba da sanarwar ziyarar ne a ranar larabar da ta gabata lokacin da ake zaman taron koli majalisar ɗinkin duniya kuma wannan tafiya ita ce tafiya ta farko da za ta yi kasashen ƙetare ita kadai a matsayin matar shugaban ƙasa a tafiyar uwar gida melania trump za ta yi batutuwa akan aikin da amurka take yi ƙarƙashin hukumar ba da tallafi ga ƙasashe masu tasowa wato usaid a takaici wanda ayyukanta a afirka ya mai da kai akan noma da harkar lafiya da kuma gwamnati har ma da sauyin yanayi labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc alkalin kotun gwamnatin tarayya da ke yankin washington ya yanke hukuncin kungiyar 'yan majalisu kimanin 200 na da dama a hukumance da su ci gaba da shirin kai karar shugaba donald trump 'Yan majalisun dai na zargin Trump ne da kare dokar kundin tsarin mulkin ƙasa wacce ta ce ma'aikatan gwamnatin tarayya ba za su iya karɓar riba ko kuma kyauta daga hannun gwamnatocin wasu ƙasashe ba tare da izinin 'yan majalisa ba. Alƙalin kotun gwamnatin tarayya mai shari'a Emmett Sullivan ya yanke hukuncin ne a jiya Juma'a. Trump dai yana da kasuwanci a faɗin duniya wanda ya hada da otal a Washington inda jami'an gwamnatocin ƙasashen ƙetare ke sauka a lokacin da suka zo aiki zuwa White House. Shugaban ya rike haƙƙin mallakar dukkanin kasuwancinsa amma ya bar wa 'ya'yansa haƙƙin kula da harkokin na yau da gobe. Masu lura da abubuwan da kaje ya zo sun ce hakan bai wadatar ba. ma'aikatar shari'a ta ce za ta ci gaba da kare shugaban ƙasar a kotun hukuncin na ranar juma'a shine karo na biyu da alkalin gwamnatin tarayya ya ba da izini ga masu kariya akan su ci gaba da karar akan shugaban kasar kutsen tsaro da kamfanin facebook ya ba da sanarwar ya shafi mutane kimanin miliyan hamsin masu amfani da shafin su a jiya juma'a ya kara zama cikas ga babban kamfanin na sadarwa wanda ya kwashe watanni yana aiki tukuru don shawo kan kwastomominsa su ƙara yadda da shi sakamakon yadda ake zargin su da rike bayanan mutane bai ga karin mutane miliyan hamsin masu amfani da shafin waɗanda masu kutsen suka samu bayanansu kamfanin ya buƙaci wasu miliyan arba'in da su ɗauki matakai kan yadda suke shiga shafin kafin su iya shiga cikin shafukansu kamfanin na facebook ya ce ya ba da rahoton kutsen da aka yi wa alkalman kamfanin ga jami'an tsaro amma kamfanin ya ce ya shawo kan matsalar kamfanin sadarwar na sada zumunta ya faɗa a jiya juma'a cewa bai da hakikanin masaniyar ko an yi amfani da bayanan mutanen amma sun yi aiki cikin gaggawa domin shawo kan matsalar inda suka hango ta a farkon makon nan da yawan masu amfani da shafin na facebook za su ga sai sun sake haɗa shi da shafinsa na instagram mai yiwuwa kuma har ma wasu manhajoji da suke amfani da bayanan da suke amfani da su wajen shiga cikin shafin na facebook a wani kira ga manema labarai da mataimakin shugaban kamfanin na facebook a bangaren kula da manhaja ya yi gayarrasan ya ce kutsen yana da faɗi babu wani salo da ya nuna wata ƙasa aka yi wa shi kai tsaye amma za su ci gaba da dubawa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu bude taskan rahotannin namu da rahoton kare ta jita-jitan da ake yayatawa cewa wai gwamnan jihar Bauchi barista Mohammed Abubakar na shirin barin jami'ar APC. Gwamnan kuma ya ce zuki ta malle ne. Ga Abdulhab Muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida hakan ne a jawabin da ya gabatar na sakamakon zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari don yin takarar zaben shekarar 2019 da aka gudanar jiya Juma'a sannan kuma ya amfani da wannan dama don goge kuskuren da ya ce an yi sannan ya ci gaba da cewa ina kuma so in da wannan dama in goge wani kuskure da ake yi na zaton cewa gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar yana shakka ko baya son irin wannan zaɓe na ƙato bayan ina kuma so in sake ɗauka wannan dama saboda ƙaryata wani labari da babban murya labarin da ya fito na cewa wai na tunanin barin jam'iyyar apc ko in shiga jam'iyyar pdp ko in shiga jam'iyyar sdp tun asali ni ba a sanni da wannan tsalle-tsallen ba akwai kuma wani labari na karya shi ma da aka bayar an ce daga sashen watsa labarai na rediyon jamus wanda aka ce wai na gaya wa shugaban kasar najeriya cewa ni da magoya bayana muna tunanin kwanan nan za mu kaura cewa jam'iyyar apc wannan duka propaganda ce ta ƙarya wanda mahasada makiya ci gaban jihar bauchi suke watsawa 'yan jam'iyyar apc 'yan jihar bauchi duk faɗin jihar bauchi muna cikin shiri na fitowa ranar lahadi mu shiga cikin wannan zaɓe da za a yi na fidda gwani na gwamnan jihar bauchi wanda zai tsaya takara a shekarar 2019 shi kuma shugaban jami'ar apc a jihar bauchi muhammad ubanana ya gargaɗi mutane da ya ce suna raba katin bogi na 'ya'yan jam'iyya rahotanni sun zo mana a jam'iyyance cewar ana raba katuna na jebu na shaidar kasancewa ɗan jami'ar apc waɗannan katuna da ake bayarwa ana ba da su ne ba bisa ka'ida ba ko ba asalin kati ne na jam'iyya ba duk da aka samu mutum yana raba kati ba ofishin jam'iyya ba a sanar da hukuma mafi kusa. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. daga Bauchi sai makociyar jihar Bauchi wato jihar Plateau inda aka samu zaman lafiya bayan wani rikicin da ya sa har gwamnatin jihar ta sa dokar hana fita. Ga Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton. Al'amura sun fara daidaituwa a cikin garin Jos bayan rikicin da ya nemi kunno kai a jiya biyo bayan kisan wasu mutane goma sha biyar da 'yan bindiga suka yi a Rukubaro da ke nan cikin birnin Jos. Duk da kone-konen motoci da keke napep da farfasa ofishin 'yan sanda da ke unguwar gada biyu da wasu matasa suka yi ajiya, a yau dai jama'a sun buɗe wuraren kasuwancinsu sun kuma ci gaba da sauran harkokinsu na yau da kullum. Kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya nan jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce a yanzu haka sun shawo kan lamarin. Mun riga mun zuba jami'an tsaro da suke yawo layi-layi lungu-lungu da kuma titi-titi don su tabbatar cewa ba a sake samun karya doka ba kuma su tabbatarwa mutane cewa kansu daga hankalinsu. Za a iya cewa komai ya lafa kenan? Wai kuma ya lafa hajiya. To amma akwai rahotannin da ke cewa jami'an ku sun yi ta harbin mutane. A'a babu wanda suka harba. duk inda muka je za mu yi aiki muna tabbatarwa cewa muna amfani ne da dokoki na cewa ba za mu yi amfani da bindiga ko wani hanya ne da zai kasance ya cutar da mutane ba. Shugaban kungiyar kabilar Irigwe ta ƙasa da ƙasa Honorable Sunday Abdu ya buƙaci jama'a su yi haƙuri hukumomi kuma su gudanar da bincike kan kashe-kashen da ke aukuwa don samun masalaha Ya za a yi a ce wa'annan mutane sun shigo kuma inda sojojin nan suke a unguwar kenan kuma gidaje tsakanin inda sojojin nan suke da gidan da aka yi wannan abun na ran sai muke harga Allah bai kai gidaje biyar ba yanzu wani hali ake ciki a wurin mun je muna ba da hakuri ba me za a yi hausawa ne suke cewa in ka ji an baka hakuri an cuce ka sai hakuri ba yadda aka iya yanzu me kake ganin kama ya kamata hukumomi su ni dai ban yarda gwamnati tana yi da gaske ba saboda Allah domin da da gaske take wa'annan mutane ina suke zama ina suke fitowa ai duk an sani don haka ni yanzu muna mun zuba wa sarautar Allah ido ba mu san abin da zai faru ba sai abin da Allah ya yi da mu shi ma shugaban kungiyar miyatti Allah a karamar hukumar basa Umar Kare ya ce dole ne a haɗa kai wajen shawo kan matsalar tsaro a Najeriya al'umma abin da za su yi da shugabanni da talakawa da matasa da mata da yara kowa ya hakuri da juna a zauna amma wani mutum ya ce wa shi baya so ya ga wani kabila ko a ce fulani ya ce baya so ya ga wani kabila to ba zai yi ba ko wani kabila ya ce baya so ya ga fulani ba daidai bane dole ne Allah ya haɗa mu mu zauna a haka gwamnati fa ko kuma hukumomi me kake gani ya kamata su yi da ni na sani gwamnati tana adalci daidai gwargwado to mu zo mu haɗa kai da wannan gwamnati domin a zauna lafiya abinda zai sa wannan abu ya kare to ta yi adalci idan ka kawo mutum kusa da kai zaka ji damuwan shi zaka samu halin da yake ciki a halin da ake ciki dai dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin jihar plateau ta sanya a ƙananan hukumomin jasta arewa da jasta kudu daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na yamma na nan daram zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To daga jihar Plateau sai yankin Neja Delta nan ma batun zaman lafiya ne da sojoji ke kokarin ganin sun samar wannan karan ta hanyar sulhu da fahimtar juna. Ga Lami Dawo da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. as part of our mandate, the Nigerian Army's mandate, based on the directive of the General Officer Commanding 6th Division, whom Tato visited the two communities. Bayanin mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shidda a birnin Fatakwal, Kanal Aminu Ilyasu kenan yayin buɗe taron cimma zaman lafiya tsakanin al'ummomin Bomu da Lewi da ke rigima da juna. Kanal Ilyasu ɗin yana cewa ne wannan ɗaya ne daga cikin matakan da muke ɗauka na tabbatar da zaman lafiya da bin doka da oda tsakanin jama'a ba wai sai mun yi amfani da karfi ba ko da yaushe. The level of damage and carnage Tashe-tashen hankula tsakanin al'ummomin Bomu da Lewe, ‘yan uwan juna ne ɗaya daga shiyar yankin Ogoni a yankin Niger Delta, kuma tashe-tashen hankulan ya ɗauki lokaci ba saurarawa an samu salwantar rayuka tare da ɗimbin dukiyoyi banda jikkata da aka yi wa ɗimbin jama'a maza da mata. Jami'an tsaro daban-daban ne dai suka yi ta kai ɗauki kan wannan rigima, kuma wannan rigiman ka iya kawo na ga aikin gyaran muhalli da gwamnatin tarayyar Najeriya ke kokarin aiwatarwa a yankin Ogoni bisa umarnin Majalisar Ɗinkin Duniya rundunar sojan Najeriya dai da ke Shirya ta shidda da ke da hidikwatar ta a birnin Fatakwal da ke jihar Rivers a ta bakin mai magana da yawon rundunar Kanal Aminu Ilyasu ya ce suna ɗaukan matakan gano bakin zaren wannan rikicin domin sasanta al'ummomin guda biyu. Musa Bari Wukina ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi al'ummomi da ke rigima da juna kuma ya nuna ya iya bakin kokarinsa domin wurzuwar zaman lafiya amma abin ya citira ya ce. But as a chairman, I have put in place everything that is necessary to make sure that there is peace. Yana cewa ne na yi ƙoƙari don tabbatar da cewar an samu kwanciyar hankali ba wai kawai ta hanyar amfani da jami'an tsaro ba amma ga dukkan alamu na lura da cewa jama'a ba sa son su rungumi zaman lafiya. Only for us to me if you ask me I would say they don't want peace. To sai dai kuma ɗaya daga ɓangaren al'ummomin bai halarci wannan zaman ba wanda hakan ke nuna cewar har yanzu tsugunne bata ƙare ba wata madanci Bros Michael wakili ya ce a majalisar masarautar bomu. kuma ɗaya daga bangaren da ake wannan artabu ta ce. This crisis that is happening now, I believe that there are still people there who are not happy about what is happening. Ta ce wannan tashin hankali ba mai ƙaunarsa ko kaɗan kuma mu 'yan uwan juna ne rigimar namu tana zuba muna da mutunci a idan duniya don haka ina roƙo da mu manta da rigima domin mu rungumi zaman lafiya. They should stop this type of fighting. this embarrassing the whole world. Rundunar sojan dai mai shiga tsakani ta ce za ta ci gaba da kokarin ganin al'ummomin biyu sun zauna tare da samun kwanciyar hankali a yankin na ogoni da ke yankin niger delta lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria To a gaida Lamido Abubakar har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar masu sauraronmu da daman gaske kan tarihin marigayi Khalifa Sheikh Siyakurabu wanda ya rasu a watan Mayu. To idan masu tambayar na saurare Ga ƙarshen tambaya kan marigayi Khalifa Sheikh Siyaka Rabu'u wanda wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano wanda ya ɗora daga ficen da marigayi Sheikh Siyaka Rabu'u ya yi wajen amfani da dukiyarsa ta hanyar ɗaukaka Allah. Ina jin a Afirka gaba ɗaya ba na jin za ka samu mutum kamar Khalifa Isa Karabi wanda ya yi musulunci hidima wajen gina masallatai. da farko dai irin mankudan kuɗin da suke ake nema kafin a gina masallaci irin manya manya da yake na kuma hmm. kira su na juma'a kaga dai da farko sai da ya tattaki har kasar maroko ya je kasar fez inda sheik ahmad tijjani shugaban ɗarika tijjaniya ya mayar garinsa da ya koma ya gina tsangayarsa hmm. sai da ya sake gina wannan masallacin gaba ɗaya hmm. ya kawata shi wanda irin kawacin da aka yi har yanzu zuriya sheik ahmad tijjani suna jinjina masa ga irin dukiyar da ya kashe ya so yi wannan a kaula ya gina masallacin sheikh ibrahim niyas sai waɗansu suka ce ba zai ɗauke ladin shi kaɗai ba sai suka ce su ne za su yi hidima irin su igmd eh, su ne suka zo suka haɗu suka taimaka da kuma waɗansu tosi amma duk da sai dai ba da gudunma hmm. idan ka zo kano a nan za ka ga abin ƙarara irin masallacin da ya gina kaga dai ga masallacin nan na kusa da gidansa hmm. wanda aka sa sunan mahaifinsa hmm. na nan wajen goron dutse hmm. ka ji masallacin na wajen kantin kwari wanda aka yi lakabi sunan Sheikh Ahmad Tijjani Mosque Khalifa asalin shugabannin Tijjani ɗariga Tijjaniya ka ta fara gina da kuma gidajen da suke wurin. Eh, har ma eh. Islamic Center aka yi. To, banda wannan ka jiba kuma nan da ya zo hanyar bayar university dinnan nan wajen gadon kaya ya yi wani katafaren masallaci ma na juma'a aka shigo cikin gari wajen gidan tsohon gidansa na ja a nan jakara inda kuma ya sa ɗansa nan ma ya kira wani katafaren masallaci a gidan waya gidan waya nan aka yi wani masallacin to ko bai tsaya a nan ba sai kuma ya shiga bangaren ilimin ma ko a nan masallacin da ya gina na nan wajen goron dutse akwai makaranta da ya gina take haɗe da ita ta boko da firamare da sakandare na gane ko da kuma yi sai ce ba ma zai tsaya nan ba sai kuma ya je ya gina university yanzu ana kokarin bude ta ma ana kira ta antanzil university nan jikin wannan masallacin na gadon kaya kusa da legal eh, amini kano legal to tsakanin masallacin sai makaranta ita university da yake sai wanda ina jin ai ya sami ta amincewar hukumar da take lura da jami'o'i eh, gyare-gyare kurin ake sannan ta fito sunan a tanzil university sannan ko bai tsaya a nan ba sai da ya shigo cikin jami'o'i ma ya yi gudunmawa domin wannan jami'a ta bayar university khalifa isiya kurabi ya zo ya kafa katafariyar tsangaya ta karatun alkur'ani da shanun addinin musulunci to waɗannan abubuwa ya sake fito da shi ya zama daban a cikin irin rayu a cikin kanawa da aka taba samu wanda suka yi addinin musulunci hidima wanda kuma ake ganin su a bayyane ba abu ba akwai da dama da suke yi a boye amma dai wanda suka fito har abin ya fasu ya bayyana kansa ba a samu kamar sa ba to dakta a ƙarshe tunda in muka ce zancen eh, khalifa yana da yawa a ƙarshe me zaka iya cewa game da khalifa isa karabiyu rayuwarsa da kuma abin da watakila na baya kamata su kwaikwaya to ni abin da zan ce shine khalifa sheikh isyaku rabiu allah ya ji kansa allah ya masa rahama ya yi wa kano hidima ya yi wa kuma musulunci hidima ya yi wa kuma jama'a hidima a ɗaiɗaiku wanda ba sun iyakacinsu abin da muke fata shine shi abin da ya Allah ya amsa masa Allah kuma ya saka masa da gidan aljanna Allah kuma ya sa zuriyarsa ta yi albarka su gaji abin da yi abin da jama'a za su fuskanta shine waɗanda Allah ya yi baiwa su rika fito da baiwarsu su baiwa da Allah ya musu kuma su salwantar da ita wajen yi wa jama'a hidima kamar yadda ya yi suna na Allah ne Allah ne yake fito da suna duk kokarin ka na a san ka idan ba kai abin da za a san ka ba Allah ba zai fito da sunan ka ba waɗannan abubuwan da yake lokacin da yake yi shi yana shi ko za ka yi wa khalifa ƙarya in dai akan alkur'ani ne za ka yi masa ƙarya to wallahi zai maka hmm. shi kullum abin da ya ɗauka yana yi yadda muka fahimta yana yi saboda Allah in dai a kan sha'anin qur'ani ka zo ka ce masa halifa ai za a yi wani abu na karatun alkur'ani ana son a bada dubu ɗari biyar ko miliyan kaza ai na ne kawai sai da kawai baka hmm. ba sai ya bincika ba to ya yi hidima kuma abubuwan da ya zo kuma da abin da ya zo ana cewa yana yin masallaci sai ce to mutanen kanan ba sa karuwa ne ice zai idan aka bar masallaci cikin gari kawai lokacin da yake shine kadai mm. da masallacin fage mm. zai isa mutanen kano kamar yadda mai mataba sarki Allah ya ji kansa ya faɗa mm. ice ana cewa ina bari a gina masallatai su ma mutanen Kano ina jin sun yi magana da Halifa ice su ma mutanen Kano ba karuwa suke ba inda da iyakacin masallaci aka bari akwai ma inda za a iya zuwa a yi masallaci sallar juma'a to saboda haka kullum kana tafiya ne daidai da zamani ba a ce wai ka bar abin sakaka ba amma dai irin masallatin su da suka gina irin inda suka gina suka mashi halifa ya gina su inda ya dace domin ana samun nisan nisan da ya kamata ya mm. kafin a kafa masallaci mm. kagan to saboda haka za ga koma an kafa wani masallacin wanda ba a kalli wannan tazarar ba za ga shi ba shi yayi ba mm. shi ne ya masallacin waɗansu suka zo suka yi bayan yayi ka gani shi na to saboda haka abin da zan kira ga jama'a shine duk waɗanda Allah ya wata baiwa kowace iri ce ko ta yaya ce to ya kokari ya tarbiyyantar da yanayin da jama'a za su kare da su in ta arziki ne ya kokari ya amfani da arzikin nan inda zai wa Allah hidima da kuma jama'a hidima duk wanda yau jama'a hidima ta yi wa Allah to balla kuma ya ware zai wa Allah ma daban kuma zai wa jama'ar hidima kamar yadda Sheikh Isa Rabi ya yi mm. muhammad nasir kabra allah ji kansa ya taba samun sa ya ce masa muna samun sai khalifa yake cewa ana cewa abin da muke wariya muke sai ce ko mariyan ce ci gaba da yi kai roki Allah kada ya karbe ta bare bai mai da ita saboda shi kai saboda haka idan kana yin abu ko da me za a kira ka in dai ka san alheri kake yi to ka ci gaba kamar yadda an ba zargin da ba yi masa an ce riye yake yi an ce amma duk mai kallo na ya ci gaba da aikinsa yau gashi aikin da yake yi sauran musulmi sun ga cewar muhimmancin abin cewa su yi wa aikin yanzu riya riye kuma ta fita an yarda cewar yayi ne daidai fahimta mutane tsakaninsu da ubangijinsu yawa a ƙarshe dakta wai um, kamar waɗannan hidindimu da ya yi na harkokin musamman ilimi da kuma sha'anin kasuwanci dinnan kamar cibiyoyi na ilimi irin naku kamar jami'o'i akwai wani aiki misali da ake ne irin adana bayanai da kuma sarrafa su ta yadda watakila baya ga waɗannan abubuwa da za a kalla na gine-gine da sauransu akwai wani eh, wato ilimi da za a buɗe littafi nan gaba saboda karnuka masu zuwa watakila wannan bai san isa kurabi a rayuwa ma zai gan shi a littafi watakila ya kokarin sha'awar ɗabbaka abin da aka ce ai kwarai eh, da gaske kwarai da gaske tun a rayuwarsa ma akwai waɗanda suka kokari su rubuta tarihinsa da irin gudunmai da ya bayar a sha'anin addinin musulunci a jami'a musamman jami'a nan ta bayero mai albarka bangarori daban-daban sun kalli rayuwar kara biyu dalibai daban-daban masu karatun digiri na farko ko digiri a hawa na biyu ko digiri a hawa na uku waɗansu dama sun kalli bangaren rayuwar shek kara biyu wanda kawai ban tabbata ba shine masu kokari a digiri na uku ina jin yanzu akwai masu kokarin su bunkaso da bincike akan tarihin rayuwar malam kara biyu a bangaren digiri na uku ko a bangaren tsangayar tarihi ko tsangayar ilimin addinin musulunci da shari'a kuma na san shi kansa shugaban jami'a wato profesa yahuza bello na ji yana tunanin cewa shirya wani abu babba game da rayuwar shekarar isiyaku rabiu domin duniya ta adana irin gudunmawar da ya bayar kuma ajiye don yaran gaba nan gaba su gani kuma su yi koyi da irinsa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayar ta Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. To a da Ibrahim Kalmasi yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashwa ya ce murabus ɗin da ministan harkokin matan Najeriya ta yi mamanta raba Aisha Jumai Alhassan sai mu ce Allah raka taki gona. Sai sako na biyu daga Shehu Adamu na ce hakika rikicin da ya barke a garin Jos jiya Juma'a wani abin takaici ne da fatan mahukunta za su ɗauki matakan da ya dace domin ganowa tare da hukunta duk wani mai hannu a cikin kitsa rikicin. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya kare aukuwan hakan a nan gaba. Amin summa amin. takaitaccen labarai Akwai yiwuwar China na bin salon da Rasha ta yi amfani da shi wajen yin katsalandan a zaben shugaban Amurka a nan shekarar 2016 ta hanyar aikawa da wasu sakonnin imel masu sarƙaƙiya ga kwamitocin siyasa daban-daban. A wani bincike da wani kamfani mai zaman kansa mai suna FireEye wanda ke aiki a kan tsaro a yanar gizo ya yi, ya bar bayanin babu cikakkiyar amsa na rashin sanin wani irin bayanai China ta samu sakamakon kutsen. idan har sun samu ɗin da kuma ta wace hanya beijing za ta yi amfani da bayanan wanda ba a tantance ba. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Malam Alhassan E Husaini na ofishin jakadancin Najeriya da ke Addis Ababa saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Khadija Abubakar Allah ya ji kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu Amadu Kwa da Kwa nan sashen Hausa musamman na Nazir Ahmed Hausawa da Solomon Abu da ya bada umarni da injinin mu Voltec wanda ka yi sani da suna zanga-zanga ni Ladan Ibrahim ke cewa ku ni lafiya sai an jima can mun dawo muku da wani sabon shirin.